Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. A ƴan uwa ƴan Nijar muna gaida kowa da kowa, muna ma duka ƴan uwanmu ƴan Nijar fata na alkhairi da fatan Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya, ya yaye mana wannan fitintunu da suke faruwa cikin ƙasarmu, kuma ya yaye mana talaucin da yake damun ƙasarmu wanda kullum ana cewa mu ne kurar baya. Kuma magana na biyu shi wannan shugaba namu. Allah Ubangiji ta'ala ya ba shi ikon zartar da ayyuka na alkhairi kuma ya kare shi da sharrin masu sharri. To wannan bayani ne dai a takaice daga bakin wani ɗan ƙasa wanda yake da kishin ƙasa mai ra'ayin riƙau na ƙasa mai kishi irin na masu ra'ayin riƙau na ƙasa. Wanda a kan ƙasa mun yarda mu mutu mu ba da dukkanin jininmu kai da dukkanin jinin iyalanmu ma a kan ƙasar Nijar. Kuma don ku san mu masu kishin ƙasa ne in a ce ƙasa za a ce ta gyaru a ce mu za mu iya mutuwa dan ƙasa ta gyaru wallahi za mu yarda mu bada rayuwar mu saboda ƙasar nan ta gyaru billahi allazi la ilaha illahu to ƴan uwa suka buƙaci mu ma shugaban mu wani bayani shine Muhammad Bazum a takaice mu bashi wasu ƴan shawarwari ƴan uwa suka buƙata mu yi wannan magana mu ba shugaban mu wasu ƴan shawarwari saboda mu a haka ba ma iya ba ganin shi balle mu gaya mishi to amma ta hanyar audio mai yiwuwa wanda zai kai mishi ya saurara zai samu wannan audio namu abin da muke bukata shawarar da muke so mu ba shi wannan shugaba namu da muka ga yana da niyya ta alkhairi shine shawara akan abu guda uku shawara akan ilimi shawara akan tattalin arziki shawara akan tsaro bari mu fara da abin da komi muhimmanci shine tsaro na farko abin da muke kira gare ka ya kai shugaban kasar mu bazum shugaba wanda muke ga za ka yi adalci shine abin da ya shahi tsaro muna fata dan Allah dan annabi muna baka shawara ne tsakaninmu da Allah tsakaninmu da girman Allah muke gaya ma kuma in akwai wata manufa da za mu gaya ma wannan shawara ko don mu hana wasu cin abinci ubangiji ya halakar da mu ubangiji ya na gargazar da mu in don mu hana wasu cin abinci muke wannan magana ko don mu ma wasu maganganun da ba za su yi daɗi ba na farko bangaren tsaro Muhammad Bazum ka hana kwangila kar ka yarda ka rika bada kwangila ba da kwangila ga ƙasa cin amana ne ba da kwangilan makamai da ƙasa cin amanar ƙasa ne saboda wanda ake ba ana ba su ne don su samu dukiya ba don su siyo abin da za a kare ƙasa da shi ba kowa ya ga ya san yadda kwangila take kuma kowa ya ga yadda ake harka kwangila ta makamai a ba da kuɗi a ƙi siyo makaman ko a ba da aka wanda ba su bane kenan in dai kana son ƙasa ta samu kwancin hankali ba zum dan Allah dan annabi ka fasa ba da kwangilan makamai ku rika magana tsakanin kai da kamfanoni waɗanda suke shin ko waɗanda suke risi su saya sojoji su yi list na makamai da suke bukata da jiragen yaƙi su baka ka kirayi kamfani a rasha ko a shin kai tsaye ka gaya musu ga abin da kuke bukata tsakanin kai da su ku yi magana kawai a kama kayan aiki tsakanin kai da soja da sauran mutane kawai a kama musu kayan aiki su yi aiki magana ba da kwangila babu ita amma in dai ana ba da kwangila na miliyarorin nan to insha Allah ba za a samu eh, eh, eh, kwancin hankali ba ba za a samu tsaro ba saboda wasu dan a samu kwangilar za a rika riri ta wutar tashin hankalin to kenan in dai za a bada kwangila har abada kasar mu za a zamana cikin yaki amma in dai za a fasa bada kwangila ya zamanto tsakanin shugaban kasa da kamfanunuka masu ƙera makamai ne za su yi magana tsakanin su to insha Allahu matsalar tsaro za ta kau nan da nan saboda za a kama kamai ingantattu kuma za a fara ba da koha wasu su rika amfani da wannan kwangilar da ake bada wajen ririta rikici a cikin ƙasarmu kuma ba zan kar ka yarda ka ba faranshi kwangila manafukar kasa ce kar raka ba amurka kwangila manafukai ne najeriya ma ta ba amurka kwangilar jirage ta ki mata kawai dan a yi ta kashe kashen nan su ma yan faranshi kaga lokacin kadafi ya ba su kwangilar makamai da ya zo zai yi amfani da su makamman suka ki saboda an sa musu irin rumat nan wanda sai daga faranshi in an so ake amfani da su dan Allah kaka sai kaka sai makamai a hannun faransa kaka sai a hannun amurka abu na biyu duk inda ake tashin hankalin nan shugaba bazum ka sa 'yan kato da gora kamar 'yan yankin gurin a ɗauki matasa a koya musu antarema a basu makamai wanda za su rika mara ma sojoji baya wajen maganin tsaro to insha Allah za a samu sakamako mai kyau shi ma a ɗoki matasan yankin da ake tashin hankalin a basu horo a basu makamai yanda za su tallafa ma soji wajen yaƙi da 'yan ta'adda to insha Allah aka yi haka shi ma za a samu kwancin hankali sosai kuma abu na biyu duk wanda aka kama da laifin cin amana na bangaren tsaro kal a saurara mushi kal a saurara mushi ko dan gidan waye doka ta buge shi kuma yanda mutane in sun gani za su ce lalle su ma za su tsorata ba za su aikata ba abu wanda ya shahi bangaren eh, tattalin eh, ilimi shine na biyu bayan tsaro abin da ya shahi malamai gaskiya makarantu malamai sun yi kaɗan shugaba bazum tun daga kama ka kama jami'o'i zauwa lise zawa a college zawwa premier gaskiya malamai sun yi kaɗan ka sa a ɗauki malamai masu yawa saboda sai da malamai ake karatu rabon da ayi rakatman a ɗauki malamai da yawa a Nijar tun wajen da mulkin kenan wasu sun mutu wasu sun tafi abin ga kenan ka sa a ɗauki malamai masu yawa akan abin da ya shahi karatu na ƙasa ina kira a gare ka bazum duk ƙasar da ta ci gaba to da yaren ƙasar ta ta yi karatu ina so ko da ba a mai da littattafan mu ba su zamanto da yaren gida to a sa in aka karanta ma yara in za a musu isflike a musu isflike da yaren gida saboda za su yi gane abin da ake nihi za su yi gane karatu kamar an karanta kamar yadda ake karatu littattafai na larabci a zore yanzu kawai littafin larabci ne amma za a karanta shi da larabcin a fassara shi da hausa to kamata yi littattafan da ake karantawa a makarantu in aka karanta su da faransai sai a fassara ma su yan makarantar da Hausa da yaran su na gida kenan zai sa nan da nan su gane abin da ake nihi cikin sauki abu na biyu yan jami'a na Abdulmumin dan Allah a me da karatun yanda wata karatun wata tara yake na academy a me da su ya zamanto kawai wata tara za su yi karatun su program din daga wata tara ya ƙare. kuma yan abdumin dan Allah ba zan muna so ka sayo musu na'urori na bincike waɗanda suke bangaren agronomi waɗanda suke bangaren sante na'urorin da za su rika bincike wajen ƙirƙira magani wajen gano cuta da sauransu kaga bin ma kera komi a Nijar bin ma kera magani ya kamata ka siyo na'urori wanda ɗalibanmu na jami'ar abdulmumi za su rika bincike suna kera magani da kansu wanda suke karatun ɓangaren noma za su rika kera fazon na gidan gona su rika kera abin da ya shahi a e, taki na e, zamani da kansu kenan bai kamata ba a ce muna siyo taki ko wani magani na feshi ko kuma wani abu daga kasashen waje ya kamata a ce duk wannan a gida muke da sauran maganunuka na cutoti ya kamata a ce a gida muke kera su yan abu da mummuna a gyara musu karatu a ka musu na'urori a ka musu maturori da littattafai na zamani wanda ake karatu nan da nan a fahimci yanda abu yake yanda za a iya kera kuma a ka na'urorin kerawan wannan shi muke fata bangaren mummuna a yi kuma malaman nan da suke hana ɗalibai a mummuna wucewa a yi bincike a gano su kawai a hudda su shine maganin wannan a yi ɗin su da masu shan ƙasa saboda akwai wanda suke hana ɗalibai wucewa saboda ba 'yan kishin ƙasa bane, ne a yi bincike su ma in an gano su a yi maganin su. sai bangaren abin da ya shahi ilimin da shugaba Muhammad Bazum ka yi kokari akan abin da ya shahi ilimi ya zamanto dukkan wanda ya fita daga Abdulmumuni ya zamanto ɗalibi ne ƙwararre. kar ya zamanto a ce sai mutum ya huta daga abdulmumuni kuma a ce zai je ya kware a wani guri ya to kwarewar shi ta zamanto komi da komi a nan ne sai abin da ya shahi tattalin arziki shawara ta uku mai gida shine abin da ya shahi akwai barajikan daji gashi lokacin tanja wata shekara uku aka yi magana za a yi shi amma ku duba salu zuba ya zo ya shekara shi isu ya zo ya shekara goma an mai da barajikan daji harkar siyasa ya kamata shugaba bazum in dai har ƙasa kake so ka hudda da talauci ka wannan baraji din saboda a ƙarƙashin shi mutum fiye da dubu ɗari da hamsin za su samu aikin yi za mu sai da ma ƙasa takwas wutan nefa wutan nefa da za mu da kadai ta isa mu rika samun kuɗin da za mu rika bilije na shekara da shi kenan bangaren baraji ba karamin alheri bane kuma za a rika noma shinkafa ba za a rika ba sayo shinkafa ana asarar kuɗi za a rika noma dawar masara ba za a rika ba sayo dawar masara daga wani guri ana asarar kuɗi za a samu wuta a ƙasa isassa wanda kamfanonnuka za su zo su ginu a cikin ƙasa matasan ƙasa su samu aikin yi kuma a ja wutar a raba ta ƙauyuka dan 'yan ƙauyuka su rika samun aikin yi a garuruwansu ba tare da sun je birni ba neman aiki ko sun wuta wata ƙasa saboda wuta tana ba da aikin yi fiye da yadda mutum yake tunani kenan ƙasa ya kamata a ce muna da wutan mu isassa wannan baraji kan daji ka ɗauki doka ta ta a kan shi a samu a yi shi wannan yan rusi da aka kora a maido su su yi shi cikin shekara uku shugaba ba zan a ce a shekara uku an samu baraji din nan wuta ta wadata a ƙasa abinci ya wadata a ƙasa noman kihi ya wadata a ƙasa ba za mu so kihi ba ba za mu so dawar masara ba ba za mu so shinkawa ba za mu sayi wuta ba za mu hasa sayan abu hudu in aka yi baraji kin nan za mu hasa sayan kifi a wani guri za mu hasa sayan dawal masara za mu hasa sayan shinkawa za mu hasa sayan arkama za mu hasa sayan wutar karan kanta daga wasu kasashe kenan wannan ba karamin ci gaba bane kuma wannan railway da shugaba marganyi tanja yayi alƙawari zai yi eh, tashar jirgin kas wanda za a yi a doso ya kamata ka yi ƙoƙari ba zan wannan tasha ka janyo jirgin ƙasƙin nan daga eh, eh, abin ga benin daga garin nan da ake ce mushi faraku a janyo wannan jirgin ƙasƙin ya zamanto an kawo shi doso mutum in ya je turai ya yi oda kawai dosa zai zo ya doka shi ma wannan zai ba dubbin yan Nijar aikin yi kaga mai yiwa yan Najeriya su rika oda ana dokan ta a doso nan ma za mu samu kuɗin shiga yan Chad za su rika oda ana dokan ta a doso nan ma za mu samu kuɗin shiga su ma yan Nijar in in suka yi oda daga Turai ta zo doso wannan hayaniyar da suke samu cikin Benin da kashe kuɗi kaga oda za ta zo musu a sauki kaya sai su zo ma yan ƙasa cikin sauki kenan shi ma za mu samu kuɗin shiga ta wannan bangaren kenan abin da ya shahi ah, shi ma ah, abin Eh, ma'aikata wadda za a yi don gina abin eh, nama na da magaran. Eh, me yake da suna rafineri ta nama da za a yi wanda lokacin tanja an yi alkawali turawa za su zo a gina rafineri a zandar a rika hudda nama wanda naman mu na Nijar yana da kyau babu irin shi a Europe ƙasashen turawa za su rika zauwa ana sayan naman nan to shi ma da Allah ka yi ƙoƙari wannan abatuwar in mai girma ta da magaran da tanja so ya yi ka yi ta wannan zai ba makiyayenmu na Nijar gaba ɗaya aikin yi saboda duk wanda ya yi kiwo ya san inda zai kai a saya da daraja kenan wannan zai ba makiyaya samun kuɗin shiga zai sa kiwo ya bunƙasa kuɗi a hannun talaka bunƙasa saboda wannan abatuwar in wallahi shugaba ba zan za ta ba 'yan ƙasa aikin yi dubbai da dubbai fiye da yadda kake tunani saboda yan kasar Nijar mafiya yawa makiyaya ne kenan in aka yi wannan abbatuwar kin dabbobi za su yi daraja kuma karkashin abbatuwar kin yan Nijar su samu aikin yi masu yawa wanda ma ba su su ba kiwon ba ma suke ka gani kuma akwai magana iya fot babba wadda tanja yayi magana za a yi a damagaran ita ma kai kokari ka yi ta shugaba bazum wannan iya fot din babba da tanja yayi magana zai a zandar saboda me yasa Eh, akwai jirage masu tasowa daga kamar irin su Central Africa masu zuwa Europe suna iya yadda zango a Niger. 'yan Niger a samu ciniki kuma banda wannan Niger ta rika samun kuɗaɗe na jirage masu ratsa cikin ƙasa. Kaga shi ma wannan kuɗaɗe ne na shiga ba ɗan kaɗan ba za a rika samu. Tunda in jirgi ya sabka kaga mutane za su yi ciniki a ƙasa za a ƙaru kuma shi karar kanshi jirgin zai ba da haraji kaga shi ma hanya ce ta samun kuɗi saboda Allah amma abin da muke kira bazum ka yi nazari ka nemi masu ilimi akan wannan maganar da muka yi su gaya ma shin abin da muka faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne saboda dai ko banza dai mu ma mun yi karatu saboda ni mai maganar na yi master doy kenan ina nema in ida in kammala komi in samu in ɗora doctora kenan ba wai a jahilce bane nake magana abu wanda muke so shugaba bazum a bangaren tattalin arziki ka shine ya kamata shugaba bazum duk wasu kamfanuka wanda aka san a da muna da su a nan Nijar a yi ƙoƙari a bunƙasa su sai manomanmu da mu duk su samu aikin yi. kuma ka yi wannan program wanda ake yi a da wanda ake zuwa dazuzzuka a sayi hatsi da kaka da daraja a hannun manoma wanda shi ma murgan ya tanja ya yi ƙoƙari wannan ya zamanto lokacin da hatsi yake da ragi lokacin da bashi da daraja da kaka lokacin da aka yi girbin gona sai canja ya sa aka rika sayan hatsi da daraja a hannun manoma to wannan ya ba manoma su ma kuɗi a hannu ka gani manomi in zai sayar da bahu uku in ya sayar da ɗaya ma ya ishe shi kuma sai a huddo lokacin da amfanin yake tsada sai a saida musu kaga shi ma lokacin nan suna buƙatar amfanin kuma ba su da kuɗi sai a huddo a saya musu da daraji da daraji shi ma nan kaga ƙasa ta taimaka musu to wannan abubuwa dai a takaice shine a matsayinku da muka ga kuna so ku yi aiki to za mu ba ku shawara akan yanda za ku yi aikin da kowa zai ce alhamdulillahi da zuwan ku kuma akwai shawara guda da nake so in ba da shugaba akwai wa'inda kwanan baya an ce asambule ta yi bote bisa maganunuka da ake sayowa cikin mu ana cewa za a hana sai da su wallahi shugaba kaka yarda a hana wannan sai da maganunuka saboda yan Nijar talaka ne kuma ƙarƙashin wannan maganin duk 'yan Nijar mai ciwon kai mai ciwon ciki mai zazzabi su ne yake saye yana sha 'yan Nijar talaka ne ka sani ba su iya sayan magani a farmasi kuma a harkan nan mutum dubu ɗari nawa a Nijar suke samun abin da za su ci in aka hana ina za su shiga ina za su tahi dan haka in ka hana sai da maganin wannan wallahi tallahi yan Nijar za su dawo a rika tsine ma albarka kamar yadda aka rika tsine ma waɗanda suka kashe shagunan mutane kowa dai ya san a Nijar yadda mutane suka zo aka kalkashe shaguna dubbai da dubbai aka raba mutane fiye da miliyan da gurin neman abincinsu kashe-kashen shagunan nan shine babban annoba da Nijar ta taba samu a dai mu. duk wanda bai wuce shekara arba'in ba dai to babbar annobar da ya san Nijar ta samu wannan kashe shaguna da aka yi to dan Allah dan annab ba zan yadda mutane suka hana mutane neman abinci suka sa wasu mutane suka zama yan ta'adda wasu suka zama karuwai wasu arman su ya rabu wasu suka mutu ma saboda kashe shagunan nan dan Allah dan annabi shugaba ba zan kalka a baka muguwar shawara da yan Nijar za su dawo yanzu suna sa ma albarka su dawo suna tsine ma albarka saboda in ka hana sai da maganin nan ka cutar da dubbai da dubbai kai ka cutar da kusan yan Nijar gaba daya saboda a yan Nijar wa yake da kuɗin sayan magani kuma in an ce maganin ana ana samun cuta daga gare su ai mutane suna da hankali in suna samun cutar da sun bar sai shugaba mutum yana da hankali mutum ko dabba ne ko bai karatu ba ba irin dabba bane yana da hankali kenan ko da bai eh, eh, yi karatu ba yana da hankalin mutane in yana sayan abu yana cutuwa wallahi bai sayi shi ba amma yan Nijar mafiya yawa da wannan magani suka dogara dan Allah ba zan kake wasu su bata mai mulki a dawo yan ƙasa su yi ta tsine ma albarka kamar yadda suka yi ta tsine ma shugabannin da basu kyautata musu ba ga su sun kare mulki sun zo suna cikin akurki a rihe ba inda za su iya tahiya saboda sun san in suka huto wallahi mutane suna suna kai musu hari kuma tsinuwar mutane tana nan za ta bi su ko da kafin su mutu ne sai sun ga abun kuma ko da bayan tashin alƙiyama sai sun ga abu. da fatan wannan kira zai isa inda muka yi niyya kuma muna fatan alkhairi muna fata wannan niyya ta alkhairi da ka ɗauko shugaba Allah ubangiji ya bamu a ah, ikon Eh, cika wannan niyya taku da kuka ɗauko kuma ubangiji ya ba ku dama ku cika wannan niyya ta alkhairi da kuka ɗauko ma ƴan ƙasa kuma ubangiji ya kare ku da sharri masu sharri kuma ubangiji ya ba ku mashawarta na gari irin mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu